Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirin tauraro na wannan makon inda muke tattaunawa da matanmu na arewa da kuma irin gudumar da suke bayarwa a cigabar al'ummar mu. A yau za mu tattauna ko kuma ba zan gaya muku wace ce ba za mu ji daga bakin ta wace ce ita ko kuma me tarihinta. Hajji assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna miki barka da zuwa cikin shirin mu na tauraro. Muna so mu cike cikakken sunanki da kuma tarihinki. Alhamdulillah. auzubillahi samiyu lazim bismillahir rahmanir rahim ni sunana halima usman abdullahi haifaffiyar nan kano ce an haife ni a unguwar kwairan garar da ke nan jihar na kano na yi karatu a cikin nan garin kano brigade primary school na tafi karatun secondary a wtc kano 1996-98 daga nan na karo karatu a bangaren education a fannin kula da yara pes ya zuwa yau kuma ina harkar makarantun kuɗi ina da makarantu na kusan guda uku a nan private school kenan da ke da matun farko fannin ilimi na karanta kuma sha'awa ta sai ta tashi akan wannan har yanzu kuma nake amfana da ita ta to hajja a yayin da ake tasowa waɗannan irin kalubale ko matsaloli ake fuskanta ta bangaren ilimin da ilimi da ma rayuwa a lokacin da kuke tasowa kenan da kuka yi karatu eh to gaskiya lokacin da muka yi karatu zan ce mu mun yi karatu cikin daɗi don malamanmu a lokacin iyayen muke kallon su dan talaka ba dan talaka ba dan mai kuɗi a lokacin da muka yi karatu ba mu samu private school kamar yadda yake yanzu ba ba makarantu masu zaman kansu kamar yadda yake a yanzu ba mun samu gudunmawa ɗari bisa ɗari kusan in ce daga malamanmu wanda da shi muke amfani a yau a kalubalen da zamu ce mun samu a lokacin shine wata ka gama ina za ka shiga yanayin rayuwa ko na harkar kuɗi kana so ka ƙara karatu yanayin kuɗi sai isa ka ɗan dakata e to shine dai kawai zan ce an ɗan samu ɗan wani tsaiko na karatu da bai miƙe ba a lokacin eh. to waɗannan abubuwa ne kuma na ɓangaren ko ban sha'awa ko abubuwan da suke da inganci a lokacin nan da ko suna nan yanzu amma da kuka ci moriyar su a lokacin da kuka kai karatu ko da kuka taso ok abubuwan ban sha'awa da muka ci moriyar su shine ka taso kana cikin ƙawaye yan uwa abokan arziki kamar boarding house wanda suka yi makarantu na kwana mun je mun yi shuɗanya da mutane ƙawaye daga gurare daban-daban aka yi zama na karatu kuma za a fita kamar a ce activities na a tafi koyo da koyarwa haka to mun yi sha'awar wannan lokacin a gaskiya eh wanda har gobe manta irin wannan lokaci da aka yi ba na ah, training da muka samu mm. tun farko dama kina da sha'awar ki karatu a fannin ki nemi ilimi a fannin ki karatu a fannin ilimi ko kuma me ya baki sha'a kika shiga wannan fannin eh gaskiya tun farko na so ilimi kusan ma in ce tun kusan haihuwa lokacin da aka haife ni kamar da tarihi ya nuna ga iyaye mahaifina cewa na samu malama ni yanzu a cikin gidanmu in kika kwan kina cewa ina halima take ba za a nuna miki ba sai dai a ce ina malama tunda na taso suna na na gida dai banda halima ba a sanin halima sai malama sai wannan kuma sunan ibinu kuma ga sai na shiga fannin koyarwa da na ga yadda muke so mu ga malama muke jin dadin malama sai na ce ina ma wata rani ma tsinci kaina a haka to shine abin ya zauna min na kuma shiga layin koyarwa kuma yanzu nake kan harkar Allah mm. an aka duba arewa bangaren ilimi bangare ne da ake yawan cewa ana sa a ga mata sun fito kuma da ake mm. ganin kamar mata mun sun dan yi baya a mm. lokacin da kuka kai karatu da kuma yanzu um, ya zaki kwatanta mata yawan matan da suka yi karatu a lokacin nan da kuma yanzu to lokacin da muka yi karatu ni yanzu da ake cewa maka ba mata yanzu ne mata suka fitowa suke neman ilimin sabanin baya ɗaiɗaiku ne suke zuwa ake bari sai a ce ni gidana na mata aure da su zan ba su yi karatu ba akan aurar da yara a the early stage a lokacin amma yanzu da auren da masu auren da kuma 'yan matan duk sun taso sun farka suna son karatun ganin amfanin da ke cikinta ni yanzu dai zan ce alhamdulillah wajen fitowar mata an samu ci gaba akan baya baya mata ba su da yawa harkar karatu da mun wuce inda muke a yau to a yanzu din in kika duba irin cigabar ko kuma matsayin da muka kai a fannin ilimin mata mm. da kuma cigabar su me zaki ce ya kike ji ko me zaki ce game da yanayin da mata suke ciki yanzu na fannin ilimi ni eh to alhamdulillah ba abin da zan ce sai dai godiyar Allah dan ɗaya daga cikin ilimin mata ne in zo in ga cewa da da ne buya zan in aka ce a fito a interview namiji ne a gaba na ban san wane ne ba amma yau ga shi Allah ya sa mace yar uwata ba ita za mu zauna baki da baki mu yi hira akwai abubuwa da suke na sirri wata na da magana ba ta fito da shi don ta bayyana namiji dan uwanta ba amma fitowar mata cikin tsari kamar asibitoci koyarwa da kuma harka na kasuwanci ya sa yanzu kowa yana kwaɗayi shi yasa mata da mazaje suke barin iyalansa su fito su yi karatun nan dan kin ga mace ta koyi da ki kin je asibiti mace ce za ta kula ki to wannan fitowar matan ya sa an samu ci gaba wajen harkar lafiya harkar ilimi harkar kasuwanci eh. to hajja bangaren iyali fa yaren ki to bangaren iyali alhamdulillah ni dai da aure na da kuma ƴaƴana takwas eh, a halin yanzu ina da ƴaƴa guda uku da suka suke da digiri sun samu karatun digiri sun kammala akwai wacce ita ma banan ke saran za ta hada sai kuma yan kananu da ke gabana bangaren iyali dai alhamdulillah mai gidana ya bani gudunmawa ɗari bisa ɗari don haɗa aiki biyu kana aikin waje kana na cikin gida da farko akwai wahala ya kika yi lokacin da farko gaskiya akwai ƙalubale mai yawa don a ce ana buƙatar ki a gida kuma ana buƙatar ki a ofis da farko aiki ne a ƙarƙashin mutane saboda haka lokacin aiki ka'ida mun sani a najeriya bakwai zuwa bakwai da rabi yayin lokacin kina ƙoƙari ki shirya 'yan makaranta baki salami mai gida ba can kika yi ana jiran ki na so in tsaye da aikin amma cikin ikon Allah ana dai yi da kuma support don ke samu ta wajen mai gida na wani abin ma an gudu a ƙara samu to shi ya kai ni ga yau <laughs> eh. alhamdulillah to me zaki ƙara cewa ga mazaje saboda dole duk irin ci gaban da mata suka samu ko kuma da za su samu sai da tallafin mazajen su alhamdulillah to abin da zan ce ga mazaje dai shi ainihin tun daga farko tarbiyyar ɗa mace ko ko na ɗan adam baki ɗaya tun daga gida ike farawa kafin ma ka ce ka nemi mace wannan mata ta ce wata tarbiyyar gidansu ka yaba da shi to duk wanda ya samu wannan tarbiyya a gida bani tunanin in ka dora naka akai zai ruguje yawanci suka yi la'akari da cewa duk mace mai fita ina jin shikenan ita tata ta kare ita bata da nutsuwa ba tarbiyya shi kiwon nan ba sai an fita bane ai in ka ce ba ta fita tana fita asibitoci tana fita biki ba a samun wasu 'yan abubuwa da ake gudun za su iya faruwa a wajen aiki wajen aiki killataccen waje ne wanda akwai doka wanda doka na kar a yi kar yi saboda haka ina kira ga mazaje matan nan da suka fita in babu su ba za mu muke kuka mazaje ake cewa ah, ni ba zan je ba dan ba mai kullum da ita namiji to ka hana mace ta fita ta ina kuma za a zo a samu wacce ta kula muka da matan da ce ba ta je asibiti ba saboda haka ina roƙo su bar matan su su fito mu taru mu haɗa kai don ci gaba ƙasar mu gabaki ɗaya so hajiya mun san kusan sunan da aka fi sanki da shi ne halima uwar marayu marayu baya goye marayu eh, ya kika fara aikin sai dai kafin mu shiga za mu tafi hutu dan takaitaccen lokacin muka dawo sai mu ci gaba to so masu kallon mu kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa za mu tafi hutu ɗan takaitaccen lokaci muka dawo za mu ɗora inda za mu ji ya ma tauraruwar mu ta fara ayyukan ta kuma me yasa ake ce mata uwar marayu kasance da mu. masu kallon mu kanmu da dawowa muna tattaunawa da Hajiya Halima da aka fi sani da uwar marayu a cikin shirin na tauraruwa. Kafin mu tafi hoto mun tsaya a tambayar da muke mata cewa ya ma Hajiya ta fara ayyukan da take yi. Hajiya ya kika fara aiki tallafawa? Alhamdulillah kama yadda kika ce a neman ake da uwar marayu ba kika ce ba ake faɗe. Um, na fara wannan harka na marayu a shekarar 2008 na faro harkar nan ne daga makaranta ta daga kan na akwai na biyu da suka rasa mahaifinsu suka zo suka sami ni suka ce mama ta ce ai haƙuri da school fees na ce ki je ki ce sai tunani ya zo min na iya sanyi to tunda ba uban yanzu mama a gida take a za a yi ta iya biyan kuɗin makaranta daga nan na ce na ɗauki musu kuɗin makaranta har su gama karatu a ƙarƙashina ina nan ina cikin tafiya wasu ma aka kuma na kuma cewa kuma na ɗauke sai na me zai hana in creating waje a makaranta don marayu su rika shigowa su ma suna samun benefitin da Allah ya bani wannan waje ina cikin wannan tafiya sai Allah ya haɗa ni da kungiya na wata ƙawata da kungiya da ake kira gatan marayu su sun fara ne da fasta family project a Kano Laraba ne suka na wannan ta same ni ita ma ta ce ya kike harka marayu na ce ina da su amma suna nema su fi karfin sani na ta ce to za su iya shigowa cikin sha'anin na ce eh to alhamdulillah dama manufa mu haɗu a gina rayuwa wa'annan yara sai gata marayu ta shigo ta ce to ita ba irin ta take ba ma ita daga primary high university level in samo marayu eh in samo marayu a unguwata wanda za su dauke musu karatu daga primary high university level na kuma bibiya gidaje wace ce miji ya mutu ya bar mata ya'ya don mu mun fi kula da cewa namiji shi yake zuwa isamo don mace ta rasa ta bar shi shi mai kawowa ne amma mace mai kawowa ya tafi kuma ina ta samu shi yasa muka fi la'akari da mata wanda ba su zaura wanda suka rasa mazajen su don mu tallafa musu mu ba su ilimi su kuma matayen nan a samu a samu jari a ba su don su samu yadda za su rike yaya yayin da suka dawo daga karatu to daga nan 2008 na fara wannan aiki so eh. bari mu shiga mu ga ɗaya daga cikin bangarorin da kuke tabawa a aikin ku tabawa a ayyukan ki so yanzu mu shiga mu ga bangaren da nake tabawa kamar na bangaren hmm. gudun hijira wanda suka yi eh, hijira yan hijira ba yan gudun hijira ba ake hmm. cewa akwai yan hijira da dama muna da bangarori da yawa da nakan shigo bayan marayu na ga su ma kamar ne isa me su tun da babu gida babu abinci babu yaya wasu ma sun rasa iyayen duka to shine sai na shigo da su cikin sha'ani na baya nake kiran jama'a ɗaiɗaiku su zo mu taimaka to nan dai muna tare da su kusan shekara biyu yanzu haka muna unguwar ladanai mun zo gidan malam muhammadu da kuma yan uwansa da ke kusa da nan eh, waje ne da mukan duba su suma lokaci ya zuwa lokaci eh bismillah to Assalamu alaikum. Yawa kamar yadda na faɗa yanzu ga a inda Malam Muhammadu yake tare da jama'arsa, iyalansa da kuma 'yan uwansa da suke zama tare. Ga Malam Muhammadu a tare da ni. Malam duk ban da fuskanta cikin daga lokacin da fara to kalubalen da nake fuskanta ta bangaren marayu dai kamar da muka ce mun da su suna cikin wani hali muka tallafe su wajen ba iyayensu jari su kuma mukan bibiye su ba su sturori da abinci haka da ilimi sai dai kawai matsala da aka samu yayin da muka ɗauko muna tafiya ta ɓangaren ilimi mun ɗauki yaro mun ce karatu uniform komai an ɗauke da ya dan fara tasa ya mace ce ta kai wani level na cewa kin fara tunanin ilimin nan ya fara shiga ta sai ki neme ta a makaranta ki rasa an ce ai ta dan yi wayo yanzu aure za a yi mata to wannan haka da muna tunanin cewa mu kai su wani level da su mataran su taimakawa na ƙasa ba mu cika samun sa ba mu especially akan 'ya'ya mata su kuma iyaye haka wani lokaci mun ɗauki marayu gida guda muna ta hidima sai ta zo uwa ta dropping ta ce ai za ta yi aure za ta ɗebi 'ya'ya ta maida su ƙauyen da suka fito za ta koma ƙauyen da suka fito to wa'annan abubuwan su suka fi dan bani wahala amma dan dai harka kula alhamdulillah kungiyoyi sukan shigo cikin sha'ani na suna tallafawa eh masha Allah so a irin wannan yanayin kun taba tunanin wani ah, mafita ko kuma hanyar da za ku bi ku rage irin wannan ko kuwa eh to alhamdulillah wajen iyaye haka na tattara iyayensu mata mun yi musu lecture akan muhimmancin ilimi na ya mace da kuma kusan 'ya'yansu ga baki daya mun nuna musu cewa mun yi haka ne don jin daɗin su da kuma 'ya'ya don kawo wata su kuka da iyayen sun da gashi Allah ya kawo sauki mai kokari mai amfani da dama mun kan bibiye su mu ji menene matsalolin su da kan haddasa su cire 'ya'yan su yi musu aure in wasu abubuwa ne da basu fi karfin mu ba na bukatu na rayuwa kan kokari mai kira mu samu mu magance musu don 'ya'yan su ci gaba da karatu to bara mu shiga daga cikin wajen mata assalamu alaikum assalamu alaikum Ina kwana? Ina gajiya. Ya same ku lafiya yaran ku. To madalla. Ya yara kuma. To madalla. Hajjaya kuke ke kike kula da marayu kuma bangaren wannan talabin ma ke kike to ya kike samun kudin ko kuma abubuwan taimakon da kuke taimaka musu da shi. To alhamdulillah yanayin samun kuɗin mu dai da kuma abubuwan tallafa na faro ne daga cikin gida. Ni a matsayina na haka ina taimakawa da suka kawo min cewa ga koke abubuwan da ke faruwa akwai wanda suka yo hijira sai na duba me zan iya yi duk ƙarshen wata daga cikin abin da Allah ya hore mu. sai na fara da kaɗan labari kuma sai ya fara bazuwa sai aka samu yan uwa da abokan arziki duk wacce ta zo ta ga ina haɗa yan tarkace ina kai in ce akwai yan hijira ina abincin nan in ce akwai to ni ma ina so in ba da haka yan na mata da yan kungiyoyi mu especially godiya ta ga matasan mu sun farka yanzu akwai kungiya ta global shepherd matasa ne duka yan shekara 30 zuwa ƙasa kusan banda yanzu da abubuwa suka dan dore duk wata sukan kawo mana kayan abincin mayi ne waye su ce a raba mukan zauna da su mu raba mu kawo ina samu daga yan uwa daga abokan arziki da matasa suna taka muhimmiyar rawa sosai kuma a ce gabar al'umma matasa sun fito sosai ina kuma muna da wani al'amari eh. sannan ku hajiya ya yara taimaka kamar eh. daga cikin harkokin da muke samu akan 'yan hijira yawanci a baya matsalar bata wuce ta wajen kwanciya muhalli da kuma abin da za su ci ba da kula da lafiyarsu kan gaigaici waɗanda suke harkar lafiya in shigo da su wani lokaci a 'yan basu 'yan magunguna amma kuma akwai yan abubuwa da sukan fi karfi yanzu da abubuwa suka tsawaita babban matsalar da ke damun su yanzu abin da za su kai baka muhalli kin gare gashi inda suke alhamdulillah sai dai suna da yawa a nan gidan malam muhammadu a gidanka akwai mutum kusan sun yi kusan talatin a nan gidan eh biyu ne eh, mutum talatin a haɗuwa ake matan su haɗu kusan guda goma sha uku muke da su su tare a ɗaki ɗaya ɗaya mata dakin su daban maza kuma suna tare da malam a shago haka zamantakewa a cikin kwanakin nan ma babban abin da ya dan taba mana hankali a cikin wannan shine matan nan yawancin su akwai wanda mazajen su suka ba ma su gansu ba sun mutu suna rayu sai Allah kamar wannan baiwa Allah ita ce ta gefe na wannan baiwa Allah da muke tare da ita ita kusan shekara biyu da ta yo hijira a cikin yayin da take gudu har wahala isa ta zubda ƴaƴanta 'ya'yanta guda biyu ba inda suke ta shekara biyu tana ciwon zuciya da Allah ika mu wancan sati muka samu labarin ta ƴaƴanta ma ta samu labarin cewa an san garin da suke aka haɗa mata daga cikin taimako da al'umma da muka zo da su aka haɗa mata kuɗin mota da kuɗin motar ma dubu goma ce da ta kai ta ta ebo ƴaƴanta babu hali amma a shigowa mu nan yanzu ta ci sa'a ta je garin da 'ya'yanta suke a yadda aka faɗa min an samu kin zo da ya mace ko ina take yadda kika zo da ita ta so mu ganki yarinya sannan Aisha ya sunanki Aisha ce kin ji daɗi da kiga mamanki ina mamanki da ya kike a ina kike da hmm? wani gari in da ki garin ba kya so kin so ki zauna da ummanki to ina dan uwanki aka ce ku biyu ne yana ida yi magana yana makaranta da sunansa shi bashari to sannu yayanta ne to wannan ta tafi tana neman 'ya'yanta biyu an haɗa mata kuɗi ba don da cewa da irin ƙungiyoyi da muke da shi ba da ba za mu san da matsalar su har wannan baiwa Allah a rayuwa ta sake ganin 'ya'yanta ba mai gidanta ma yanzu baya tare ita akan neman 'ya'ya bai dawo ba amma ta alhamdulillah ta samu daya kuma an mata alƙawarin cewa dayan ma daga inda ya je tunda ba su iya rike su duka ba an tura shi almajiranci nan da ɗan wani lokaci za a damta da ta hannunta saboda haka an samu ci gaba eh, amin amin yawwa amin amin so kusan takwas kenan daga lokacin da kika fara zuwa yanzu waɗanne irin nasarori ko irin ci gaba da kika samu a ayyukan tallafa al'umman da kike to nasara kan har gobe ana samun sa nasara ta ta farko ma daga gida zan fara na samu ganin arewa station sun fito duniya su ga mana da mu ga kuma duniya ta ji kuma daɗa taimaka mana babban nasarar da na samu shine na samu yaro a zaune ba ilimi muna kan basu karatu kuma wasu sun fara kai matakin da muke bukata mun fara cimma burinmu sannan kuma kamar wanda da suka yo hijira sun zo a cikin wani hali mun samu taimako wanda a yanzu dai kowanne ka taba zai ce alhamdulillah yana farin ciki mun samu nasarar cewa muna samun taimako daga al'umma daban-daban ana tallafa musu to na samu wannan nasara kuma a harkar wajen makarantu da nake da shi ina da makaranta ɗaya na fara a cikin irin wa'annan abubuwa da nake yi na marayu na killace wasu marayu 'yan shekara uku kusan su casa'in ina ba su ilimi kyauta sai Allah ya kawo wani ba indiya ya zo ya ce ya ake wa annan ce ai dan mu taimaka wa kasar mu muke sai to shi ma zai kawo min dauki to alhamdulillah daga nasarar da na samu yanzu daga Budari Foundation na kasar indiya sun ce a tallafa yara duk yan kasa da shekara shida an buɗa mun makaranta sun kawo duk wani abu da ake bukata na makaranta sun ce ai cajin less don kowa ya samu damar shiga to babban nasara ne wannan eh na gode to matan da suke zaune a nan akwai wani abu ko wani tsari da kuke yi don ganin cewa su ma za su iya talafawa kansu ko da sana'o'i ko aikin hannu haka da za su iya su dinga samun dan kuɗin shiga na rufin asiri yau da gobe mm, na'am akwai tsari da muka shirya mata mukan kuma yi musu tsarin shine akwai santa da nake da shi na koyar da mata sana'o'i santan nan mun neme su sun zo muka koya musu sana'o'i na hannu irin su man shafawa su sabulan wanka aka tara mata kusan 200 'yan hijira muka gwada musu yadda za su yi kuma da aka gama aka ɗauko jari jarin ba kuɗi aka ba su a hannu ba kayan da za su sarrafa muka so muka miƙa musu su je su juya su kuma dawo su saya su ci gaba to alhamdulillah yanzu suna juya kasuwanci a tsakaninsu. to eh, masu kallon mu kada ku manta muna tare da ko muna tattaunawa da hajiya halima uwar marayu a cikin shirin taurarwa da kuma irin yadda take tallafawa marayu da kuma waɗanda suka yi gudun hijira da fatan za ku kasance don bayan wannan hoton. To barkanmu da dawowa kada ku manta muna tattaunawa da Hajiya Halima da aka fi sayar da uwar mu a cikin shirinmu na tauraruwa inda muke ganin irin gudunmuwar da take bawa al'ummar mu. To Hajiya ga abubuwan da kike yi da yawa ga gida ga aikin tallafawa marayu ga kuma makaranta kuma makarantun har sun kai uku kun kike to ya kike hada su? Eh gaskiya hada su na kede wa makaranta lokacinta lokacin makanta bana haɗa shi da lokacin aiki da nake na jama'a na fi aiki da jama'a ranakun juma'a asabar da lahadi yayin da na tashi daga makantarin ran juma'a kuma sai in shiga bibiya a lokacin makanta na kan haɗaci makantuna kamar yadda na saba in dan ba da awa uku nan in koma can awa uku in koma can har kare har tashi tsakanin makarantu ina kokari in zai duk makarantun da nake kula a koyaushe a kullum kuma to inda kuke koyar da mata sana'o'i kuma faya kina samun duk cikin juma'a na asibiti da lahadi ke zuwa wajen ko kuma ya ke da nan ba kullum nake shiga wajen ba da ke ni uwa ce ta kungiya gare su akwai malamai akwai kuma masu kula da wannan kungiyoyi haka masu koyarwa nakan shiga dai in ji in kuma akwai wani babban taro da za a yi kan muna so mu ba da tallafi na sana'a ga mata mukan shiga wannan yakan zo ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata haka ba kullum nake shiga santa ba eh. To Hajiya daga cikin ayyukan da kike yi na tallafa jama'a da kuma irin mutane da suke kawo gudunmawa da irin matsalolin da ake ta fuskanta kuma da ake da su masu yawa. Me fatan ki ga arewa? Ya kike ganin ci gaban arewa ga irin matasan da kike cewa suna tashi tsaye haka su ba da um, tallafi su ba da gudunmawar su? Ya kike ganin arewa za ta kasance nan gaba kuma me fatan ki ga matasan da mamata? Alhamdulillah ga dukkanin alamu irin kungiyoyi da suke fitowa da ba mu kai haka yawa ba yanzu a ji kungiyar inuwan mata kungiyar wane ne matasa to mun fara ganowa ce an baro mu a baya muna nema mu taso kuma jama'a sun gane manufar mu ana shigowa kamar yanzu santa da muke na mata da abu ne mai wuya mace in dai ba wani abu ne mai karfi ba ta fito ta bar gidan auren ta amma yanzu ka ce ana so akwai da sana'a ka za ki ga mazaje sun ba da haɗin kai mata suna fitowa to idan za a samu kungiyoyi ko mutane ɗaiɗaiku irin mu haka suka suna kafa yadda za a yi kowace unguwa ya kasance akwai wanda ya janyo al'umma don wani yana sanyi bai san ta inda zai fara ba ya kasance duk wani mai ilimi ya amfani da iliminsa don shigo da jama'a cikin tsari to nan gaba ina ganin ba za mu nema a wani waje ba cikin gida abin da muke da shi ya ishe mu izinin lahi eh. so hajiya me fatan ki ko kuma me burin ki nan gaba dan adam an ce ba a rasa shi da buri kala kala da buri yakan tafi buri na dai shine wannan abu da na fara na marayu da kuma makaranta cewa duk wani da na yayi wata ran in tsince shi ko a irin midiya irin taku yana bayanin cewa ni ma mentata wance ce a wajen wance na koya shi yasa ni ma nake yi in ga in alfahari da cewa abinda muka yi wani ma ya dora a kai ko bayan ranmu a ce mun tsaya inda wani kuma dorar da shi sannan kuma fatanmu ga matasa da shugabanninmu su ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari mu da muke wannan aiki wannan aiki da ake yi ba muna yin shi ne don kuɗi ba muna yin shi ne don taimakawa jama'a kuma ladarsa akwai godiyar Allah a ciki akwai rufin asiri yayin da kaga jama'a suna taimaka addu'o'i ina ganin sun ishe ka a rayuwa sai dai kawai abin da nake gani ga ah, jama'a ko a cewa a kira ga gwamnati gani nake gwamnati ta kira mu ba mu za mu kira gwamnati ba already gwamnati ta riga ta san problem da ake kai sai dai mu kai koken mu ga gwamnati mo especially kamar kungiyoyin da muke da su da yawa yawanci koken da nake samu a jama'a shine cewa sako da ake kawowa daga gwamnati ba isa gare su ko ta wakilci to ina tunanin kamar yadda kungiya ta take ni i believe in rika zuwa in gani da ido na ina miƙa hannu da hannu kamata a ce shawara ta gwamnati za ta san irin kungiyoyi masu zaman kansu a ta bibiye mu hau inda kofar ɗakin da muke miƙa saƙo kar a tara jama'a waje ɗaya a ce ku zo gashi ku kai wani ka iya kaiwa wani ba zai iya ba saboda haka a samu wakilai ko su zo wajen dakatamu ko su yi intabiyu da jama'a wane ne kake tunanin yakan taimaka fi sabilillah to sai a neme shi in ka ji baki daya ya kai biyu uku hudu biyar to tabbas akwai alamun gaskiya don yawanci gwamnati na iya ta amma kuma har yanzu mabukata suna kukan cewa mu bamu san ana ba zabe ake ko ba zabe gwamnati take ba kawai sako ne hala ba isa inda ya kamata to ina ganin a creating din yadda za a rika samun labarai ko ta cikin yan unguwa ko ta hanyar da dakatai don mika sako zuwa jama'a. to hajiya kamar yadda kika ce kuna son ku ga matasa ko kuma waɗanda suke amfana da tallafin da suke samu a yanzu su ma zama ababen da su ma amfana kuma wasu ma suna koyi da su wace ce tauraro ko wace mace ce take birge ki a rayuwa so macen da take birge ni a rayuwa kusan sai in ce akwai principal ita lokacin da na karatu a wtc kano wato hajiya maimuna khalil kabiru macen da take birge ni kenan a rayuwa ta fannin addini da ta fannin ilimi kuma sai kuma a fannin kasashen waje a kowace ake cewa madam inna zan baturiya ce ta gatan marayu wacce ba ta gajiya wajen harkar taimako to su ne dai kusan na ke so eh taurari na in ce a yau alhamdulillah mun gode kwarai da gaske a Allah ya taimaka to madalla ni ma na gode Allah ya sa albarka madalla na gode ni ma To masu kallon mu kun ji yadda hira ta kasance da tauraro mu ta wannan makon Hajiya Halima da aka fi sani da uwar marayu da fatan za mu amfana da abubuwan da muka ji daga reta musamman irin kira da ta na ganin cewa taimako ko tallafi na al'umma ba aikin mutum ɗaya ne ba kuma ba aikin gwamnati ba ba dole sai an haɗu gaba ɗaya an taimaka wa juna. Kafin mu karkare cikin shirin za mu tafi sashen mu na madubi inda muke ba da labarin 'yan mata da kuma abubuwan ban mamaki da suke yi a ko ina a faɗin duniya. Ku kasance da mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku cikin sashenmu na madubi inda muke tattaunawa ko kuma muke kawo muku labarin 'yan mata mu ba da shawarwarin da za su taimaka 'yan mata a rayuwa. A yau za mu tattauna ne akan shawarwarin da za su taimaka wa 'yan mata wajen zaɓen abokanai ko kuma kawaye da za su taimaka musu a rayuwa. Ki amfani da hikima wajen zaɓen abokanai ko kuma ƙawaye na gari. ki kewaye kanki da mutane na gari da za su taimaka miki a rayuwa kuma su karfafa miki gwiwa a lokacin da kike bukata kakki yadda ki kawance da mutanen da suka raina ki ko kuma suke miki dariya a lokacin da kika shiga matsala ki yi kawance da kawaye da suke son abubuwa mai amfani a rayuwar kamar ki da suke son su cigaba da karatu ko makarantar su wanda zai ba su dama da zai amfane su a rayuwa kawa ta gari ko kuma abokiya ta gari ita ce wacce take kaunar ki kuma take son ki kuma tana tare da ki a lokacin da daɗi ko ba daɗi kuma take baki shawara a lokacin da yake bukata ta hana ki mummuna kuma ta baki shawara a zuwa aikata abubuwan alkhairi ke ma ki kasance abokiya ko kuma kawa ta gari ki zama mai sauraro kuma da bada shawara a lokacin da ake bukata ku kasance masu yafe wa juna a lokacin da kuka yi wa juna laifi don samun karin bayanai ko kuma shawarwarin da za su taimaka miki a rayuwa ku shiga tsarin free basics akan facebook Dan star 141 hash zaɓi hudu a kan wari ta hannu mai ɗauke da layin airtel don shiga tsarin free basics a nan muka zo ƙarshen mu na madubi inda muke kawo muku labarin 'yan mata ko kuma shawarwarin da su taimaka wa 'yan mata a rayuwarsu sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da ku inda za ku je labarin da za mu sake kawo muku ko kuma shawarwarin da za su taimaka wa 'yan mata a rayuwarsu kasance da mu so daga sashen mu na madubi kuma a madadin tauraron da muka tattauna da ita cikin shirin hajiya halima uwar marayu da fatan za mu sake haduwa da kumako mako mai zuwa inda za ku ji sabon tauraro da za mu sake kawo muku cikin shirin da kuma labarin 'yan matan da za mu sake kawo muku kasance da mu assalamu alaikum